بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم رسمنا أربعين دبير كنان كراتمنا تفسير القرآن من جرمة تكن سورة البقرة أيو شابيو جواتا ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبون تاريخ ثلاثين ranar da ta yi daidai da a takwas na takwas ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi aya ta ɗari biyu da arba'in da uku kamar yadda muka ji an karanta ta faɗin allah ta baraka wa ta'ala alamtawa ilan ila alladhina kharaju diyarihim wa hum ulum allah ta'ala ya ce shin baka samu labarin waɗanda suka fita daga kicin daga gidajensu ba wa hum ulufun alhali suna dubunnai dubunnan jama'a ne su hadarar maut sun fita daga gidajen nasu saboda jin tsoron mutuwa fa qala lahum allah mutu sai allah ya ce musu ku mutu a ahyahu wato sai suka mutu sannan sai allah ya rayar da su inna allah la zu fadlin ala nas allah wato ma'abucin farala ce mai girma ga mutane walakin na akthara nasi la yashkurun amma mafiya yawan mutane ba sa godiya ga Allah ta tabaraka wa ta'ala a ru'ya nan da aka ce alam tara asalin ru'ya gani na ido to amma wannan uslubi ana tarkibinsa da ba da ma'anar ilimi ai alam ta'alam baka san waɗanda suka allabi na faraju min diyarihi sai ya zama tana waɗanda suka baka san labarin waɗanda suka fita daga cikin gidajensu ba wato wannan uslubi ne da yake bayar da tashwiki kan kamar da hankali akan abin da za a gaya maka domin kai tunani ka sami ilimi a cikinsa wannan aya allah maɗaukakin sarki ya kawo an kawo ta a nan wajen a matsayin shimfiɗa ga umarnin da zai zo na yin jihadi domin ayar da ta biyo bayan ta shine wa qatilu fi sabilillah ku yi jihadi a tafarkin Allah ku yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wato sai aka kaddamar da dalili kafin a kawo umarnin abin da zaki domin ya zamanto ya sanya ka kayi shauƙin ka abin da aka ce maka ka yi ɗin domin an riga an gabatar maka da dalilinsa tun kafin a gaya maka to wannan ayar ta ba da labarin kissar waɗansu mutane wanda malaman tafsiri sun yi saɓani a kan suwane ne waɗansu ce waɗansu mutane ne a cikin bani isra'ila da annoba ta saukan musu a garin su ana ta mutuwa saboda cuta sai suka ce mu tashi mu tafi wani gari wanda yake fili mai lafiya mu sami iska mai ni'ima mu samu lafiya domin mu tsira daga wannan mutuwa to shine suka fita daga gidajen daga gidajen nasu hazaran mau saboda jin tsoron saboda gudun mutuwa da suka je can wajen sai Allah ya saukar musu sai Allah ya turo da annobar ko kuma Allah ya turo da wani umarni aka ce musu ku mutu baki ɗayan suka mutu sannan Allah maɗaukakin sarki ya tayar da su bayan mutuwarsu domin to shi ne Allah ya kawo isar domin ya nuna mana cewar tsini da tanadi baya maganin kaddara da tsimonka da tanadinka da dabararka ba za su maganin kaddara ba alhadar la yi min alqadar duk wani tanadi da wani a tsantsini da shiga taitayinka da zafi ba zai maganin abin da Allah ya riga ya rubuta ba abin da kawai yake maganin kaddara addu'a ce kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da mutum ko da Allah ya kaddaro abu sai lutufin Allah ya amma wani tanadin ka da wata dabara ba za ta maganin kaddara ba ka duba waɗannan mutanen sun gudu da kaddara sun je sun fada cikin kaddara ta kai su a wannan ayar tana da kama da wannan riwaya ta wata riwaya kenan akan sanadiyar kissar a wata riwayar kuma aka ce a waɗansu mutane ne daga bani isra'il da suke jin tsoron jihadi in sun ci gaba da zaɓatun da abokan gaba sun far musu saboda haka suka ji tsoron kan cewar ba za su iya yaƙi su kare kansu ba sai suka ce su yi tsoron su bar garin suka bar garin domin su samu wata kasar da za su je su zauna don su tsira daga abokan gaba tare da cewa suna da yawa amma wannan bai wadatar da su komai ba sai Allah ya saukan musu da azaba a sai Allah ya ce musu su mutu suka mutu din domin gudu dama suke daga mutuwa wannan kisar abin da yake karfafa wannan ma'ana shine faɗin Allah ta'ala wa hum ulufun wannan jumla ce ta hali wato sun fita daga gidajensu alhari suna dubbai uluf jam'u al hmm. dubbai ba kayyade ko dubu nawa ba ne amma dubbai ishara ne ga yawa yawa kuma ishara ne ga samun nasara ta wala suna cewa lam nughlab al yawma min qilla ba za a ba mu ba za a samu rinjaye akan mu ba saboda rashin saboda rashin yawa suna ganin in suna da yawa sai sun samu nasara wannan ibarar ce ta fado ta gudana a harshen waɗansu daga cikin musulmi wanda ba zai da musulunta ba bayan fatuhu makka lokacin yaƙi wa hunain wa yawma hunainin id kun kathratukum wa lam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin har suka rinka wannan fada suna ganin cewa suna da yawa suka ce lam lan nughlaba al-yawma min qilla to wato cewar wahun umufun ishara ga cewar mujibin abin da zai sanya su su ka baki su jarumta su ki gudu yana tare da su shine yawan su bisa al'ada yayin da jama'a suka zama to masu yawa to wannan zai sanya su taimaka ma juna su samu nasara akan abokan gaba to amma tare da haka sai suka gudu ba su tsaya sun yi yaƙi da abokan gaban su ba suka bar gidajensu saboda jin tsoron mutuwa domin ba wani abu zai sanya su ba yin jihadi illa jin tsoron mutuwa saboda jin daɗin wannan rayuwa to sai Allah ya nuna cewa wannan jin tsoron da suke na mutuwa bai wadatar da su komai ba sai Allah ya ce musu mutu ku mutu kisa Allah ta'ala yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke mutuwa sai ka zo mutu ko da kuna cikin wato benaye ne da aka gina su aka ɗaukaka su قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم in da kuna cikin gidajen kuna zaune a cikin gidajen da waɗanda aka rubuta musu mutuwa da wanda aka rubuta musu mutuwa da sai sun tore zuwa ga inda aka rubuta musu anan za su mutu wani sababi sai sa su da ku sun zauna sun yi fita to da waɗanda aka rubuta musu mutuwar sai sun fito daga cikin nan wajen su da wannan na munafikan da Allah bin qalu li ikwanihim law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin wanda suke ce ma ƴan uwansu da sun bi umarninmu da ba a kashe su ba da sun bi umarninmu sun yi zaman su sun ki fita jihadi da sai sai suna nan ana damawa ne, to Allah ya ce to ce ne musu ku kanku ku ije mutuwa daga kanku kuma in ku masu gaskiya ne kusan ba za ku yi gudu daga mutuwa ba saboda haka wannan ayar duk ta zo a bisa wannan minwali ne kaga a cikin wannan akwai zaburarwa da wato karfafa zuci akan mutum ya to cewar in dai abin ne domin neman yardar Allah ne to ya zamanto a shirye yake yi sadaka da rayuwarsa in dai jihadi ne domin kara addinin Allah to a shirye kake ka zamanto ka yi sadaka da rayuwarka haka ya jarumi ya kamata ya zama to shi ya sa ne a saifullahi Maslum khalid ibn al wali wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa wannan suna ta takobin Allah da aka zare shi akan abokan gaban Allah da ya zo mutuwa kuka yake yace babu wani jiki yake cewa babu wani babu wata gaba a jikina face akwai sara ko caka ta mashi ko suka na takobi ko suka na mashi ko caka ta kibiya ko sara na takobi babu wata gaba a jikinsa ba ce akwai cuta akwai akwai rauni wanda ya yi har ya warke saboda yawan tutsawa fagen fama amma ga shi zai mutu akan gaba yana kuka cewa bai mutu shahada ba yake cewa kada Allah ya sanya ragwaye matsorata kada Allah ya sanya musu kada Allah ya sanya musu dadin bacci a duniya don menene amfanin menene amfanin wato ka zama to rago bayan wannan ragoncin naka ba zai baka maganin mutuwa ba to Allah ta'ala ya kawo wannan ayar domin ta mana shimfiɗa da cewa idan dai tsoron mutuwa ne to kada wannan ya hana ku yi jihadi kada wannan ya hana ku yi jihadi domin ita mutuwa to da za ta yi da haka ta zo sannan kuma ba wai kutsawa jihadi shine zai kawo mutuwa ba a ajali ne yake kawo ta kaddara ce take kawo ta to a bisa ma'ana ta biyu wannan ayar dukkan ma'anonin biyu za su iya shiga ciki dukkan ma'anonin kisoshin guda biyu za su shiga ciki wannan dama yana daga cikin balagar alkur'ani alkur'ani bai zo yin ishara ga waɗansu mutane a ayyanannu ba ya zo yin ishara ne ga su ƙisar da allah ne kaɗai ya san wacce yake nufi da kuma duk wata wanda take duk wata kisa da ke kama da wannan ta mutanen da yake tare da yawansu amma suka ji tsoro suka yi ragwanci gabar da su je su yaki a tafarkin Allah domin jin tsoron mutuwa ya zama to wannan tsoron nasu na mutuwa bai musu ba da komai ba to yana daga cikin wannan mutum ya gudu daga annoba mutum ya gudu daga annoba saboda neman ya tsira da ransa wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya zo a hadithin Abdurrahman ibn Auf yayin da sayyidina Umar ya tuho Sham sai aka kawo masa labari cewa garin da ke gabansu ana nan ana annoba mutuwa ake ta yi sai tara sahabbai abdurrahman ibn auf baya nan sai ya zo ya same su ana tattaunawa yaya za a yi sai ce ai ina da ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sami'tum bihi bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha وإذا كنتم خارج وإذا كنتم خارجين عنها فلا تدخلوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كنت جي وأن النوبة ta fada ma الحالي كنا alhali كده كده إذا كما كنا وجه idan kuma kuna waje ba ku shiga daga wannan ne malamai suke suka fahimci ka'ida muhimma wadda wannan hadithin da kuma wani hadithin ma ya nuni akan wannan kan cewa ba a burin haɗuwa da musiba idan kana jin idan ka san idan akwai musiba kai tanadin kauce mata amma in ta zo ta same ka to kai hakuri kada ka ce za ka je kai aron gama da ita kamar wannan ka ji ga wannan musiba annoba ta sauka a gari ta ce a ai abin nan kullum musiba na illa ma ka taba Allahu lana ta ce kai kana da tawakkali ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana ce za a je a shiga a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ka ka saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam tawakkalin ka da ƙarya ne tunda ya zaka tawakkali ka saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? to amma idan musibar ta zo ba kai ka kai kanka gare ta ba Allah ya riga ya kaddara sai kai aran gama da ita to sai kai hakuri sai ka dage ka nuzunci hakuri har sai Allah maɗaukakin sarki ya yaye ka kasancewa tsiminka da tanadinka ba zai maka maganin wannan ba kada ka so ma cewa ai da na yi kaza da na yi kaza maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai wannan fa inna law taftah baba shaytan cewa law da na yi kaza da na yi kaza wannan zai bude maka kofar shaytan to akan wannan ne ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la tatamannu liqa al-adu wa sallallahu al-afiya fa idza laqitumuhum fa idza laqitumuhum fasbitu wasbiru kada ku rinka burin kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba Allah ya gama mu da su a kar a abin nan a yi karan batta karfi idan Allah ya gama da su za mu nuna musu a zo a dama a zo a yi kada ku yi wannan wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah al'afiya aminci daga musiba Allah ka Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kare mu daga abokan gaba shine ko sallallahu al'afiya ku rinka wannan addu'a fa idan laqitumuhum amma Allah ya sa kuka haɗu sai an yi abin nan sai an yi a sai haduwar ta tabbata to fasbutu ku yi, wasu biyu ko ku yi haƙuri to wannan shine ƙa'ida addinin musulunci amma ya zama dukan cewar ka ji tsoron wato salwantar ranka baka je ka yi abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wanda wannan zai faɗa saboda jin tsoron mutuwa to wannan ba zai maka maganin kaddara ba a domin mutuwar za ta zo mata ko a ina take kamar yadda ayoyin nan suka eh, ayoyin da dama suka duba sannan Allah ta'ala ya ce inna Allah la fadlun 'ala an-nas lalle Allah ma falala ne mai girma ga mutane inda Allah madaukakin sarki ya nuna wannan cewa ta waɗannan mutane Allah madaukakin sarki bayan ya sa su sun mutu ya rayar da su domin su zamanto izina ga mutane domin mutane su tunani ya zamanto abin da yake na maslahar su zama to a shirye suke sami ilimin da zai karfafa musu zuciya su je su fuskanci shi walakin na asara nasi la yashkurun amma yawan yawan mutane ba sa gode ma ni'ima ba sa gode ma Allah madaukakin sarki shi sa za ka samu mafiya yawan mutane a bayan ƙasa za ka samu masu sabon Allah madaukakin sarki ne shi sa aka ce kada ka bi su kada ka bi majority wa in tuti mafi man yau ardi yudillika an sabilillah in ka mafiya yawan wanda suke bayan ƙasa za ka fitar da kai daga tafarkin Allah ne mafiya yawan mutanen da ke bayan ƙasa ba masu godiyar Allah ba ne, ma'ana ba sa yin addini na gaskiya shine ma'ana rashin godiyar Allah ta tabaraka wa ta'ala wa في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقاتلوا في سبيل الله الله يتيك إياكي أتفرك الله وتدوم دوكك الدين الله واعلموا أن الله سميع عليم كما كسني allah maɗaukakin sarki shi ne mai ji ne mai gani ne a wannan shi ya nuna cewar ambatan wannan aya bayan alamtara innan da ta gabata ta waccan ishara ga waccan kisar domin nuni ne akan cewar wannan kisar kuɗa ce ga wannan umarni wato kada ku zamanto irin waɗancan waɗanda ya zamanto suna jin tsoron mutuwa amma ta ji ta fada su suka ji suka fada suka ji suka kai kansu gare ta to ku kada ku ji tsoron mutuwa kamar da aka umarce ku da ku jihadi a tafarkin Allah duk da wannan zai iya kaiwa ya zuwa ku rasa rayukanku ku je ku domin mutuwa ba tana ba wai akan wanda ya je jefa kansa a cikin asbab ɗinta ba ne za ka shiga zaka iya shiga cikin za iya yin abin da zai kai ka sababi ga mutuwa amma ya zama to ka shiga ka fito lafiya kuma zaka ka iya zamantowa ka kare kanka daga dukkan sababin mutuwa kuma ta zo ta same ka saboda haka wannan kada ya zama to mizanin abin duba a gare ku kawai ku jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ku sani Allah maɗaukakin sarki mai ji ne ga abin da kuke faɗa kuma masani ne ga abin da ke cikin zukatan sabil asalin asabil shine tafarki an kira jihadi a tafarkin Allah ko kira tafarkin Allah maɗaukakin sarki domin mutum yana bin wannan hanya ta jihadi ne ya kai ya zuwa ga ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki da kuma bayyana ibadarsa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma yada da'awa ya zuwa ga tauhidi da kuma kare ra'ayin tauhidi da kuma kare gaskiya da ma'abutan gaskiya da haka shi yaƙi kawo ne a tafarkin Allah domin kawar da cuta ne mai game kowa da kowa wannan cutar shine abin da zai hana mutane su yi tauhidi to kai jihadi kawar da shirka ne da kawar da dukkan abin da yake sababin da zai hana a yi tauhidi ne saboda ga yayin da mutum yake jihadi yana kawar da cuta da take gama kowa da kowa ne ba kawai mutane ba hatta waɗanda ba mutane ba saɓon allah da shirka yana cutar hatta waɗanda ba mutane ba hatta dabbobi hatta a itatuwa da duwatsu da tsirrai suna cutuwa da saɓon allah maɗaukakin sarki maza allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ba mu labarin mustarihun wa mustarahun min ba janariza iri biyu ce akwai wanda za a ce mustare mai hutu ne mai hutawa ne akwai kuma zamu za a ce mustarahun mil wanda aka huta daga gare shi shine wanda yake safan Allah a bayan kasa da barna a bayan kasa yayin da ya mutu da mutane da dabbobi da duwatsu da tsirrai sai su ce ma da mutuwar wannan mun huta da barnar da yake a bayan kasa saboda ga duk abin da za a yi domin a kawar da barna a bayan kasa Ka ga kawo gyara ne ba kawai ga jinsin bani adam ba ba ga halittar Allah ke ɗaya to don saboda haka kaga ne wani yana daga cikin ka ɗauki abdarul khas li daf'i al am wato a jure ma cuta da take cuta da za ta fada ma waɗansu kalilan akan kawar da cutar da za ta fada ma al'umma ba ɗaya domin yin jihadi akwai cuta cutar ita ce za a ji mutum ciwo zai iya rasa ransa in ya rasa ransa yayansa su zaman to marayu matan su zaman to zawarawa dukiyarsa a rabe ta wannan abu ne wanda yake shi a zahirin mizanin duniya ba wani to amma gara ya ɗanɗana wannan zafin shi a kan kansa shi da makamantarsa bisa a yana al'umma a cikin halin wato bautar wani allah ana yakin tauhidi ana yaɗa shirka a bayan ƙasa to don haka wannan hikimar jihadi shine kawar da abdarar al'am bi tahammul abdarar al-khas imam malik yana cewa sabilullah da yawa tafarkin Allah yana da yawa daga cikin tafarkin Allah akwai ilimi daga cikin tafarkin Allah akwai kiraye zuwa ga addinin gaskiya daga cikin tafarkin Allah akwai tsayar da sallah daga cikin tafarkin Allah akwai rayar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowanne daga cikin wannan tafarkin Allah idan kai jihadi in kai yaki domin tabbatar da ɗaya daga cikinsa ka yi jihadi fi ne wannan ya kusantar mana da ma'anar ma'anar menene ma'anar sabilillah nan da ake faɗa sannan Allah ta'ala ya ce wannan shine ainihin dalilin kaɗai da ake jihadi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadithin Abu Musa al-Ash'ari an tambaye shi mutumin da ya yaki domin fushi ga kabilarsa ko fushi ga gidansu ko fushi ga ƙungiyarsa da ko mutum da ya yaƙi domin a ce shi jarumi ne wanne ne ya fi sabilillah yace man qatala takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya aiki domin wanda ya yaki domin kalmar Allah ta rubuta ce maɗaukakiya to wannan shine wanda ya yaki a tafarkin Allah sannan Allah ta'ala ya ce ya yi kwadaitarwa akan abin da zai taimaka wajen jihadi domin shi jihadi tadhiya ne da da rai to ita kanta tadhiya sadaukar da rai da dukiya da rai ba za ta yi ba sai da sadaukar da rai da dukiya domin jihadi sai da dukiya sai Allah ya ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wannan wanda zai ba mu Allah bashi kyakkyawan bashi fal yudha'ifahu lahu ab'afan katira sai Allah ya ninninka masa shi ya masa biyan bashin nasa ab'afan kathira ninki ninke ninke masu yawa wallahu yaqbidu wa yabsu ku sani cewa Allah madaukakin sarki shine mai takura arziki ga wanda ya so ya talauta shi wa shi shine mai shimfida arziki ga wanda ya so ya wadata shi wa ilaihi turja'un kuma ga baki ɗaya ku gare shi za a mayar da ku da su wanda aka takura musu arzikin da su wanda aka yalwata musu duk a mayar da ku ya muku bincike akan abin da kuka aikata domin dan ya yalwata muku arziki bai nuna kan cewa ku ababen yardarsa ba dan ya takura muku bai nuna kan cewa ku ababen kinsa ba ne a'a sai an koma gare shi kuna sannan zai muku hisabi akan abin da kuka aikata wannan kwadaitarwa ne akan mutum ya bayar da dukiyarsa a tafarkin Allah domin shi da shi ne za a taimaki addinin Allah shi yasa zan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin za a tafi yakin Tabuk yace man man jahaza jayshan usra falahu janna duk wanda ya dauki ya shirya ya shirya wa masu tafiya wannan yakin da aka kira shi yakin wahala yakin Tabuk to aljanna ta tabbata a gare shi sai na Uthman ya zo ya kawo raƙuma dubu ya zo ya zube dinare dubu a cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka ya su yana juya su yana juya su yana juya shi yana cewa ma barra Usman ma fa'ala ba da yau duk abin da Usman ya yi bayan yau ba zai cuce shi ba saboda farin ciki ga abin da aka yi domin taimakon addinin Allah to wannan shine alqarbul hasan ba ma Allah kyakkyawan bashi Allah ya kira shi bashi Allah ya kira shi bashi domin in ka je ka ba ma wani abu domin taimakon addinin Allah ai ba bashi ne ka ba ma Allah in ka ba wa mutum kuɗinka da nufin cewa zai dawo bashi shine ka ba mutum dukiyarka da nufin cewa zai biya ka to shi ma in ka ba ma Allah ka san cewa Allah zai biya ka hmm? dan haka take ma wato dan haka yin wannan ya zamanto wato dalili akan imanin mutum da in ka zan ba za a je can ba ai ba ka bayar ka san za a je can inda za a biya ta to tun da ka bayar ka san ka yi imanin cewa za a biya ka a can duke shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta wasu ce wasu sadaqatu burhan sadaka burhani ce dalili ne a akan imanin Don mutum ba zai dauki dukiyarsa ya jefa a kudu bidi ba amma an ka je ka bayar to sai Allah ya kira shi ba ma Allah ba shi yayin da wannan aya ta sauka mutane suka zama to kashi uku akwai waɗanda suka fahimce ta saboda sanin Allah suka fahimce ta a hakikaninta cewa bayar da bashi ne ga Allah kamar Abu Dahda Abu Dahda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar yana da gonarsa mai bishiyar dabino guda 600 matarsa da 'ya'yansa suna cikin wannan gona wannan lambu nasa da aka saukar da wannan ayar kamar da Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah yanzu Allah yana neman bashi daga wajen mu yace eh ya Abu Dahda ya ce na'am ya abar da sai ya ce uksuk ilayya yadda shimfiɗa mun hannunka annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa hannunsa sai ya sa hannunsa a karkashin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gona ta lambu na da nake da shi akwai dabino guda ɗari shida na ba mu Allah bashi na ba mu Allah shi ka yi abin da ka so da ita ya rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi sai shi Abu da. ya koma ya je bai shiga cikin lambun ba ya ce ya umar dada ya kira ta ta ce labbai ya ce na amsa maka ya abu dada ya ce fito da ke da iyali na ba wa wannan gonata wannan lambuna na ba ma Allah bashi ta ce ma da abin da kai ya abu dada azuma ta ba su imani ba su imani ba wanda ce a wannan addinin nasa ba mu gane shi ba sai ya zama to abin rigima mata cikin imani an musu tarbiyya ta imani sai suka karfafa shi akan taimakon addinin Allah to Allah zai rubanya musu abu afan ta fayu ba ifa hula sai Allah ya ninka masa ninki mai yawa wannan kashi na farko kenan da suka wato suka ɗau allazi ne ya sami unan ƙaula fa yattabi'una ahsana wanda za su ji maganar Allah sai su ba ta sai su bi mafi kyawun fassara ta yadda za su yi aiki da ita saboda gaskata saboda imanin su kashi na biyu suka ji amma ruwa ta ikanta a zuciyarsu suka ƙi aiki da ita ba su bayar ba suka hana kokobo suka zuciyar dukiyar ba ta amfani su a komai ba suka mutu suka bar wa magada suka ci ba su kaddamar da komai ga kawo kansu ba domin abin da ya zama cewa zai zama to naka shine abin da yake kai sadaka da shi ka gabatar da shi a lafiya kashi na uku kuma su ne waɗanda suke akasin kashin farko suka ji magana maimakon fahimtabi'una ahsana sai su ba shi mafi munin tawili su ne yahudawa da suka ji suka ce a ashe ma allah ɗin ma fakiri ne ashe ma allah fakiri ne idan har zai nemi bashi a wajenmu shine allah ya musu raddi laqad sami allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya سنكتب anbiya قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق lalle Allah ya ji magana waɗanda suke cewa Allah fakiri ne mu kuma mawadata ne a wata ayar kuma suka ce yadul lahi hannun Allah ko a kankame yake baya kyauta wato rowa gare shi don haka ne ma yake cewa a biya shi a bashi bashi to waɗannan su ne waɗanda suke masu wanda suke masu mummunan zato ga Allah masu jahiltar lamarin Allah masu rashin ganin girman Allah wa ma haka ka qadri ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba su san shi yadda ya cancanta a san shi ba in ba wanda ba san Allah ba wanda za su girmama to shi shine dabi'ar yahudu to Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suka gaskata irin ayar akan wannan ya gaya musu ladan su kuma haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ninkin ba ninkin da za a ba mutum na ladan abin da ya bayar na bashi eh, ga Allah maɗaukakin sarki a kamar yadda zai zo a faɗin Allah ta'ala makarul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba kaga an ce za a rubanya sau bakwai ne to amma a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rubanyawa ila abu'atin kafira ila ma Allah an ce duk in kai aiki alhasanatu bi ashri amsalha in kai aiki sau daya za a rubunya maka sau goma sai kuma wannan aya ta suratul bakar ta zo sun nuna cewa aiki daya idan kai za a rubunya maka sau bakwai sai kuma ma Allah ya ce ila abafin kafira ya zuwa ga wato ninki ba ninki mai yawan gaske kamar yadda wannan aya ta nuna har ma kuma ma sai Allah ma ya zo ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri wajen ɗaya Allah su ne kaɗai za a cika musu ladansu ba tare da iyaka ba tare da gwargwaro ba ba a cewa sau kaza ya fi ƙarfin haka to haka sakamakon Allah ta baraka wa ta'ala yake a cikin wannan ayar akwai waɗansu malamai sun ɗauki falalar bayar da bashi falalar bayar da bashi cewa wannan tunda Allah ya ce a yi masa don haka a yi bayan Allah ma kyakkyawan aiki kuma faɗa akwai hadisai da ake kawo wanda ke gaskiya ba su inganta ba amma daga cikin hadisai da suka inganta shine falalar saurara ma wanda ke cikin tsanani in ka bashi bashi wanda yake wannan ya kunshi bayar da bashi fil asara tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba da kissar wani bawan Allah da ya zama cewa yana tura yaransa yana ciniki da mutane bisa bashi sai ya tura yaransa wajen karɓo biyan bashi yace in kun samu wanda yake cikin halin tsanani halin kakani kayi ba zai iya biya ba to ku saurara masa ila mai sara a sai lokacin da sauki ya zo masa sai ranar alkiyama in ya mutu yakan ce domin muna muna domin ina fata nima ma Allah madaukakin sarki ya yafe mu ya saurara mu sai ranar alkiyama Allah ya ce mu ne muka fi cancantar likarinci ba kai ba kai ma je kana yafe ma to kaga a cikin wannan akwai falalar ya fi wanda yake cikin wahala wanda yake wanda yake wannan ya kunshi falalar bayar da bashin a tafarkin Allah sannan a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wallahu ya wa yabsu wa ilaihi turja'un Allah shine mai takura arziki shine mai yalwata arziki akwai tabbatar da ka'ida muhimmiya ta tauhidin rububiyya shine cewa wato yalwar arziki da takura arziki a hannun Allah maɗaukakin sarki ba wanda yake yin wannan ba iliminka ba ba dabararka ba ba wani mai addu'a wadda take kamar yankan takobi ba ba wani bane illa Allah ne wani ya daga cikin abu ya daga cikin tauhidin rububiya duk wanda ka tashi neman wani abu na arziki a wajensa ka nema ta babu ruko bil asbab tare da cewa dogaranka ga Allah yake idan ka sanya dogaranka gare shi to ka warware tauhidin rububiya. shi yasa Allah yake nanata mana wannan ayar wannan wannan ayar mai kama da wannan tana da yawa a cikin alqur'ani tana da yawa a cikin alqur'ani lam yaraw anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir alam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir da sauran suna da yawa a cikin alqur'ani wanda yake tabbatar da wannan janibi na tauhidin rububiyya wanda yake shine ɗaya daga cikin manya-manyan rukunan tauhidi guda uku na'am ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتاب تولوا إلا قليلا منهم والله عليم wannan ayar ita ma bayani ce ga wata kisa da ta zo a matsayin dalili ga wani sababi na biyu da yake sa mutane suke barin jihadi amma a cikin yadda tartibin ya zo yana nuna balagar alkur'ani wato na farko an nuna cewar kada ku ƙi yin jihadi saboda tsoron mutuwa saboda haka sai aka kawo dalilin waɗanda tsoron mutuwa bai hana su mutuwa ba da haka wannan zai san an yi maganin wannan ko saboda haka tsoron mutuwa bai kamata ya hana ku jihadi to sai kuma aka nuna abin da ya fi wannan muni shine ku yadda ya kamata ku yi jihadi saboda ganin mujibinsa shine ya zamanto cewar kun yadda akan rayuwa a cikin halin kaskanci da wulakanci gwamma mutuwa gwamma a je a yi jihadi in ma mutuwar ce a mutu amma kuma tare da sanin ku wannan kuma ku jihadi wannan ya fi na farkon mu. Ali biyu ne wanda yake samun mutane ko ba haka ba abin da yakan sa mutane akwai waɗanda yake ba za su yi jihadi ba saboda tsoro ba su yaƙi ba sun gwammace su zauna a cikin halin tsoro ko kuma su gudu domin tsirar da kawo kansu wanda a cikin gudun za su je da halaka to in kuma mutane ma ba su gudu din ba suka ce za su yi jihadi to akwai hali wanda yake mafi muni mutane su gane ya kamata su yi jihadi domin sun yadda saboda ganin cewar rayuwa ta wulakanci da kaskanci gwamma mutuwa da ita amma kuma tare da wannan sanin ya zama dukkan sun ƙi jihadi to wannan ya fi kowanne muni kada ku zamanto ɗaya daga cikin waɗannan shi ne allah maɗaukakin sarki ya kawo bisoshin guda biyu domin in ban manta ba wannan surar ta sauka ne a farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina wadda take shirya sahabbai ga jihadi wanda za su zo shi domin kare addinin Allah dan haka duk abin da zai shirya su duk abin da zai shirya zukatan musulmi akan wato imani na gaskiya da ilimi sahihi akan su je su bi umarnin Allah madaukakin sarki sai a yi musu dan haka aka a cikin kissar farko alamtar ila ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufu aka yi maganin tsoron mutuwa sannan kuma a kissa ta biyu ake nu aka yi maganin wani tsoron wanda yake shine yadda da wulakanci yadda da rayuwar wulakanci domin idan kuka yi jihadi tamkar ku yadda da rayuwar wulakanci ne wanda shine kissar da ta zo ta bani isra'il wadda allah maɗaukakin sarki ya kawo ta a nan allah ta'ala ya ayyana a nan a can ku bai riga ya ayyana ba domin ya ayyana kissar nan wadda take sananna ce a wajen bani isra'il tana nan hatta a cikin littafinsu na taura tsohon alkawari al'ahadul qadim tana nan a cikin sifir din shamuil sifir ɗin samuel wanda yake shine annabin da ake ishara a kansa kamar yadda zamu kai Allah ta'ala ya ce alam tara ila al-mala'i min bani isra'il shin labarin waɗansu manya manyan mutane daga cikin bani isra'il almala asalin ma'anar almala shine jama'a waɗanda suka cika suka cika ido daga almilu ne cika saboda cikarsu ma'ana wato sun yi haɗu a kan wuri ɗaya saboda shawarar da suke yi wajen zartar da al'amuransu sai suka zamanto ɗaya da haka suka cika gari suka cika idan waɗanda suke fuskanta to shi ake su ake ce ma almala wanda yake su ne masu nazari a kan lamarin al'umma da jagorancin al'umma Allah ce baka ga labarin wata jama'a manyan mutane daga bani Isra'il min ba'di Musa bayan annabi Musa bai zo maka bane in qalu nabiyyin lahum yayin da waɗannan mutane suka ce ma wani annabi nasu ij'ib lana malikan nuqatil fi sabilillah na da mana sarki wanda za mu yaƙi a tafarkin Allah sai annabi ya ce musu hal akuntum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu yace shin me shin ba yiwuwa yuwa bane a gare ku idan aka wajabta muku yin yaƙi Allah tuqatilu ya zamanto ba ku yaƙin ba wannan ba zai zamanto ba zai yiwu ba a ce ba zai yiwu gare ku a ce ba ku yaƙi kuma an wajabta muku shi ba jin tsoron haka qalu sai suka ce wa malana alla na fi sabilillah me ke gare mu da rashin yaƙi a tafarkin Allah me zai sa mu miki yin yaƙi a tafarkin Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina gashi an kore mu daga gidajenmu da kuma daga mu ƴaƴayenmu an raba mu da ƴaƴayenmu wato ai dukkan sababin yin yaƙi a tafarkin Allah ya tabbata a gare mu to me zai kuma hana min jihadi fanan falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu yin yakin aka sanya musu sarkin qalu tawallu sai suka juya baya illa qalilan minhum sai kadan daga cikin su wallahu alimun bil Allah masani ne da azzalimai yayin da azzalimai wato masu dima Allah fa'inci yayin da suke faɗan haka sun san a cikin zuciyar cewa ba za su to Allah ya so su kuma su din ne Allah ya ware su kamar yadda kisar za ta nuna wanda yake nuna a wannan kisar kamar yadda muka ambata ta zo kisa ce daga cikin kisar kisoshin bani isra'il da allah maɗaukakin sarki a bisa yadda hikimarsa take baya kawo tafasi domin a ciki a nuna kan cewar an ahalin da suke da ilimin littafi suna sanin wannan su san kan cewa wannan daga wanda ya san sirrinsu da sirrinsu da da zahirinsu ya san labarinsu ga baki daya domin an kawo sabanin yadda take a cikin littafinsu amma da uslubin da zai tabbatar maka da cewa wanda ya faɗi wannan labarin ya san komai da komai na abin da ya faru sannan kuma makasudin kisoshin alkur'ani shine a yi izina a ɗauki darussa ba a tara labari ba ba a sha labari ba a ji abin da ba a taɓa ji ba a kisa alkur'ani domin wato tabbatar domin izina ne laqad kana fi fi qasasihim ibratun li ulil albab kamar Allah ya faɗi wannan ka'ida akwai izina a cikin kissoshin su ga masu hankali to wannan a ta faru ne bayan annabi Musa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa al-mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa bayan annabi Musa wanda a cikin wannan akwai ishara da sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su ribaci kasancewar su tare da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su duk abin da ya dace domin waɗannan bani Isra'il sai bayan annabi Musa ne suka gane muhimmancin jihadi a zamanin annabi Musa kuwa da ya ce musu su jihadi sai suka ce in har an anta wa rabbuka jila, inna hauna Sau saboda haka sai Allah ya zakkara su da cewa min da Musa sai bayan annabi Musa wannan ra'amar babba da ya musu da annabi Musa ba su gane muhimmancin jihadi tare da annabin Allah ba wanda ya da risala da attaura wanda da kasance albarkacin kasancewarsa tare da su za su samu nasara daga Allah suka loke ba su jihadi ba to ku ku zama ku musulmi ku zama to kamar haka yanzu annabin Allah na tare da ku da haka in ya umarce ku da jihadi ku zabura ku kar ku to waɗanda za su to tamkar waɗannan da ba su gane hikimar jihadi ba sai bayan tafiyar annabinsu don gashi sun gane hikimar jihadi sai suka itqanu li nabiyyin lahum yayin da suka ce ma wani annabi na su Allah bai ce itqanu li nabiyyin ba yayin da suka ce ma annabi domin kada ku ta tunani wane ne annabi Allah ya ce itqanu li nabiyyin lahum ga wani annabi na su zai nuna kan cewa ko ba wane ne annabi maqsudin shine kan cewar ga wato abinda suka nema daga wajen annabin Allah kuma wane ne annabi abinda malaman tafsiri suka ambata daga cikin da kuma abin da ya muwafaka da abin da ke cikin littafin ahalin kitab shine annabin shine samu'il laraba kuma ce masa shamuil turawa kuma suna ce masa samuel yahudawa kuma suna ce rahuda suna ce masa sam suna ce masa samuil bayan annabi wato bayan annabi musa ya bar bani isra'il babu ba su da sarakuna sai dai annabawa shi ne ake ce ma a cikin tarihin yahudu tarihin bani isra'il ahadul quba ahadul quba annabawa su ne suke shugabancin su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya banu isra'il la annabawa su ne shugabannin su ba su da sarakuna ko koyaushe wani annabi ya rasu sai wani annabi ya bayansa to wannan shine ahadul quba to haka wannan halin suke suna yaƙi tare da maƙiyansu da suke zaune a tsakaninsu a malikawa da filistinawa to sai ya zamanto hatta kai yaƙin sun sha kashi an karkashe su an kwashe 'ya'yansu da matan sun zamanto bayi akwatin da suke takama da shi na wanda yake shine wirazarsu gadon da suka yi na annabci wanda shine alamar wato alkawarin da ke tsakanin su da Allah cewa su ne mutanen da suka yi alkawari da Allah da in sun ba Allah Allah zai cika musu ka. wannan akwatin aka ɗauke wanda yake da a cikin masallacin baitul maqdis aka ɗauke shi aka tafi da shi hedikwatar daular mushrikai to sai suke sai aka suka sai waɗansu suka mai da kisa ta zo a cikin attaura sai suka waɗansu zababbun mutane daga cikinsu daga kowane kabila suka taru suka suka samu annabin a da yake na wannan zamani shine samu'il suka ce tun da maƙiyanmu suna da mulki mu ma suna ganin kamar samun mulkin shine dalilin samun nasara wajen yaki in akwai in akwai sarki mai ƙarfi wanda zai hada ra'ayinsu ga baki daya sai suka ce ka samu ka rada mana sarki wanda za mu yaki tare da shi domin mu samu tsirar da kanmu da 'ya'yanmu da gidajenmu daga abokan gaba saboda haka sai annabin farkon abin da ya so mace musu kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar shine hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatil ba ka tsammanin ba za ku yakin ba in aka ta muku yin yakin wato cewa kenan kullum abin da za ka yi ka so ma tambayar kanka shin a shirye kake gabi umarnin Allah wato ka zama to amma ma'a nafsi ka zama to mai gaskiya tare da kanka kada ka yaudari kanka kada ka ha'inci kanka domin kana tsammanin kana ha'intar Allah kanka kake ha'inta domin ha'inci ne ka bayyana abin da yake ba shi ne a bayyana ba a cikin zuciyarka ba to shine sai suka ba da wannan jawabin suka ce wa ma'ana Allah nuqati da fi sabilillah me ke gare mu da rashin yaƙi a farkon Allah bayan ga dukkan dalilin yin yaƙin ya haɗu a gare mu shi ne rayuwa ta kaskanci domin mutum in dai yana da karama a cikin ransa ya gwammace ya mutu bisa rayuwa ta bauta ta wulakanci yadda zai zama tukan cewar yana gani da idansa a ɗauke 'ya'yansa da matansa a mayar da su bayi a mayar da su bayi a kwace su sai dai wani kato ya je yana kwanciya da su shi kuma yana gani to gara mutuwa bisa wannan to shine suka ce in me zai hada muku a ce mun yi jihadi bayan da abin da muke gani na wulaƙanci da ake mana wato ma'ana rayuwa tare da kaskanci gwamma mutuwa da ita saboda haka suka kamar suna kamar suna nuna kan cewa sun fahimci wajabcin jihadi a cikin halin irin wannan halin da suka shiga ciki to Allah ta'ala sai ce yayin da aka wajabta musu jihadi din suka juya baya sai kaɗan daga cikinsu Allah ya san zalimai wanda yake dama a cikin zuciyarsu ba su zamanto masu gaskiya tare da Allah su ba na'am وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم wa na lahum nabiyuhum sai annabin nasu ya ce musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya sanya taluta a sarki a gare ku talut wannan jumla ce fa'alut larabawa sun kira shi da wannan suna an ce saboda ishara ga sifarsa cewa shi mai tsananin tsawo ne duk kowa tsawo a cikin ya kere su gaba daya ya yakunu lahu mulku alaina suka ce yaya mulki zai zai kasance a gare shi ya zama to shine sarki a kanmu wani an ahaqqu bil mulki min alhali mu ne muka fi cancanta mu zama to sarakuna ba shi ba saboda shi daga wato sibtul binyamin yake wanda yake kuma su ne makaskanta ba su ne gidan sarauta ba su kuma suna ganin su ne manya a cikin al'umma su ne mala'u su ne suka fi cancanta a ce daga cikinsu ne aka ayyana wani ya zamanto sarki aka ayyana wani ya zamanto sarki to shi kuma annabin Allah sai ya nuna musu kan cewa a'a abin ba haka yake ba abu ne wanda yake tabbata da zaɓin Allah kuma suka ce walan uta sa'atan min al kuma ba a bashi sa'atan yalwa daga dukiya ba as-sa'a shine al-albasta wato yawa da yalwa na dukiya suna ganin mai yalwa dukiya shine zai sanya shi samu alfarma a cikin mutane dan haka shi zai cancanta ya samu shugabanci qal sai annabin Allah ya ce musu inna Allah astafahu alaikum Allah ya zabe shi ya zabe shi akan ya nuna muku cewa mulki da zabin Allah ne ba da wato yawan dukiya bane ko da mizanin da kuke gani na duniya wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism kuma ya kara masa yalwa fil ilmi a cikin ilimi wal jismi da kuma a ƙarfin jiki wallahu yuti mulkahu man yasha kuma ku sani cewa Allah fa yana da mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah ne ya falala ne masani a cikin wannan ayar da kowa wanda ta gabaje ta akwai muhimmancin shugabanci kafin a ce za a yi jihadi tunda ka ga bani isra'il sun zo da wannan cewa ka ga annabin allah cewa suna so su yi jihadi ka sa mana sarki shi sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba ya tura rundina ta mayaka ko ma rashin yawan su sai ya sanya musu shugaba kuma ya ce man a amiri faqad ata'ani duk wanda ya bi wanda na daura masa ragamar shugabanci a kanku to ni ma to yayi biyayya a gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka farko wajibi kenan sai an tsayar da shugaba sannan zai zama tukar cewa an fara jihadi shi sa haga a Madina a Madina ba a Makka ba a wasu ta jihadi ba da aka kowa Madina aka kafa daula ga shugaba na daula ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wajabta jihadi haka da haka ko wanda suka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Shehu Usman lokacin da ya so ya ce mabiyansa su yi hijira daga inda saraku daga inda yunfa yake su hijira su kaurace masa suka hijira daga gudu suka koma tsegal ya zama to ana kawo musu hali yake to dole fa sai kun kare kanku to kare kai ko ba zai yiwu ba sai ta fuskar jihadi jihadi ko ba a yin sai da shugaba saboda haka ku zaɓo wani ya zama to shugaba a cikin bi masa mubaya'a sai mana jagoranci a hajji nan take kanin sa abdullahi ya ce kawo hannunka ne maka mubaya ya masa mubaya sannan aka so mai mashehu mubaya ba a jihadi sai da shugabanci wannan dole yana da muhimmanci musulmi mu fahimci wannan mun ga babban abin da ya kawo rikici na yan uwanmu musulmi a afghanistan kenan yayin da ake yaƙi da ake yaƙin soviet ba shugabanci guda ɗaya kowa sai ya ja jama'arsa da ƙungiyarsa da makamansa ya ɗauki ya ce shi ma kwamanda ne ya fara jihadi babu mutum ɗaya wanda yake shine za a yi wala'i za a yi mubaya a gare shi gaba ɗaya abin da yasa aka ta samun musibu kenan da saɓani da ci baya da aka ta samu ga nasarorin da aka rinka samu saboda rashin bin wannan ka'ida to sannan kuma nan ya nuna cewar shi sha'anin shugabanci sha'anin mulki zaɓi ne na allah amma kuma yana da sabubba daga cikin sabubbansa shine wanda ya zamanto mai kai wato mai karkafan ra'ayi mai kuma kwarin jiki mai karkafan ra'ayi wanda yake zai zamanto ko da ya rasa masu ba su shawara ko masu shawara sun rikice sun gasa sanin menene ra'ayinsa da rinjayen nazarinsa zai sanya shi ya san abin da ya dace ya hango maslaha da sauran mutane ba su hango ta ba ya hango barna da sauran mutane ba su hango ta ba sannan kuma ya zama tun mai karfi yana da ƙarfi wajen yin abu yana da ƙarfi wajen zartarwa ba wai kawai ya san abin da ya kamata a yi ba amma ko ba zai iya ba dukkan komai za a yi shawara ya sani amma ko ba amma ko ba aiki ba amfani sanin nasu bai amfani ba dole sai an hada abun guda biyu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inna khayra inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin wanda ya fi cancanta ka ɗaura aiki ka ɗaura shi akan aiki shine alƙawiyu mai ƙarfi al'amin mai aminci kuma annabi yusuf da ke cewa inni hafizun alim ni makiyayi ne masani makiyayi ne domin nuna amana sannan masani domin nuna karfi wani domin karfi yana daga cikin ilimi yana daga cikin ba da abin da zai ba mutum karfin aiwatar da abin da yake so ya sannan allah maɗaukaki a sannan a tabbatar da wannan ka'idar tabbatar da ka'idar cewa allah shi ke ba da sa ga wanda ya so wani lahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wannan ka'ida ce da annabin Allah ya ambata yawa to tunatar da su a nan ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah ne ruwan falala ne masani wanda shine wannan shine zai sanin wannan sifofi na Allah sifanta sifanta Allah da waɗannan sifofi ya kamata ya maka maganin hasada in kasancewa Allah mai ruwan falala ne babu wanda ya so ne kuma alim masani ne shi ya san wanda ya dace da falalar ya bashi in kaga Allah ya yi kyautarsa to Allah ya san cewar ya san irin abubuwan da ya kulla na hikimomi akan wannan cutar da ya ma wannan bawa saboda kada yi musu da Allah kada ka ji wani abu a cikin zuciyarka balantana ka ce za ka je yi hasada wanda har za ta kai ka zuwa da kuma kiyayya da gaba da abin da ke ta da bukulu da sauransu na'am وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم sannan annabin Allah ya gaya musu abin da zai ƙara ƙarfafa su wajen imani da abin da da umarnin Allah ya ce wa Allah ya ce wa ƙala lahum nabiyuhum annabinsu ya ce musu inna ayata mulki lallai haƙiƙa ayar mulkinsa ayar cewa wannan sarauta ta sanadi ne daga Allah an yi atiya kuma shi shine wannan akwatin zai zo muku fihi sakina akwai sakina a cikinsa sakina ɗin nan shine nutsuwa abinda zai sanya su yayin da aka kiɗi ne aka rikice ta suke raurawa a fagen fama su sai samu nutsuwa kaga koyaushe allah maɗaukakin wajen yaƙin hunain da wajen fatuhu makka إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما, الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين da kuma illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id qul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu ala alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha to dabi'ar sakina shine yayin da ake shiga cikin raurawa da za a gudu to sai Allah ya saukar da ita sai ta kara wa mutum ƙarfin imani sai nasara ta samu to a cikin wannan akwatu fihi sakinatu suna a sakina tana cikinsa suna tafiya da shi yaki in suka tafi da shi yaki yayin da ya zamanto suna nema su dare a cikin yaki in aka bude shi sai kuma kaga Allah ya sauka musu da sakina a cikin zukatan su sai samu nasara akan abokan gaba to akai shekaru masu yawa an ce wajen shekara saba'in baya tare da su an ɗauke shi waɗansu kuma suka ce wata saba'in ne aka ɗauke shi abokan gaba suka gode da shi saboda haka suna ganin kan cewar wannan alama ce na cewa wato karfinsu ya zo ƙarshe to sai allah ya ce annabin allah sai ce musu ayar cewa wannan sarauta kasa wannan sarauta kasa daga allah take wannan akwatin zai dawo da zai dawo muku in ya dawo muku wannan zai sa muku tabbas akan cewa hakika nasara za ta tabbata a gare ku wa baqiyatun mimma fihi sakinatu min rabbikum akwai sakina daga ku nutsuwa daga ku a cikin sa wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu wa alu harun da kuma saura sauran abubuwa daga abin da alu musa mutanen gidan annabi musa wa alu harun da mutanen gidan annabi harun suka bar muku wannan abin an ce shine abin da ke cikinsa kamar da malaman tafsiri suka faɗa shine sandan annabi musa da sauran alluna da aka saukar da attaura a ciki lokacin da annabi musa ya je munajati da allah maɗaukakin sarki وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون wannan wato allunan da aka rubuta a taura a ciki to an ce akwai sauran a cikin wannan tabutu suna tare da shi tahmiluwar mala'ika mala'iku na daukar na dauke da wannan akwati wannan a nan malaman tafsiri sun yi sabani kissar yadda ta zo amma a cikin a taura wanda kuma waɗansu daga cikin malaman tafsiri su kyanu tauri ya roto daga waɗansu daga cikin malamansa ta yi muwafaka da abin da ke cikin attaura ta yanzu shine cewar wato yayin da su falasɗinawa suka ɗauke tabutun nan sai suka je suka sa shi a gidan bautarsu a gidan bautar gunkinsu da suka sanya akwatin a gidan bautar gunkinsu sai kan gunkin nan ya zabtare ya faɗi hannayen ma suka zabtare suka faɗi sai annoba ce ta zuwa musu mutane sai mutuwa suke sai bokayensu suka ce musu wannan akwatin shi ke kawo musu wannan abu da aka yadda za su yi sai da za su da shi gabanin isra'ila saboda aka sai aka ɗauko aka yi masa keken doki aka ɗora shi a kai aka sa aka sa aka keken dokin da shanu guda biyu aka kora shanu aka sa su a hanyar da za su tafi ɗaya daga cin garuruwan yahudawa ɗaya daga cikin garuruwan bani isra'il aka kora shi aka kora waɗannan shanu guda biyu suka tafi sai da suka dangara shi da masallacin baitul maqdis to shine aka ce ita a taura haka isar ta zo sufyan tauri da ya cewa shi ya ji daga cikin malamai suna cewa mala'iku su ne suka rinka su ne suka ja waɗannan shanu suka kai su har inda za su ajiye wannan akwatin. saboda haka suka ce wannan shine suka fassara tahmiluhul mala'ika da wannan ma'ana cewa jagoranci da mala'iku suka yi ma waɗannan shanu guda biyu da suka tuho ga wannan akwatu har suka shigar da shi garin bani isra'il da inda yake a bisa asalinsa wannan daga wato shine abinda Allah ta'ala ya ishara da cewa mala'iku na ɗauke da shi sannan Allah ta'ala ya ce inda fi zalika a cikin wannan la'ayatan lakum akwai wallahi akwai lallai akwai aya a gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده على الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah ta'ala ya ce falamma fasala talutu bil junud Allah ya ba mu yadda al'amarin bani Isra'il ya kasance a wannan gaba ta tarihin su yace falamma fasala talutu bil junud yayin da talut ya tafi tare da rundunonin qal sai yace musu inna allaha mubtaliikum bi nahar Allah hakika zai jarabce ku da wata korama faman shariba minhu wanda ya sha daga cikin wannan ƙoramar fa laysa minni to baya tare da ni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda kuma bai dandana ba bai dandana daga cikin bai dandana da bai dandana daga cikin ruwan ƙoramar ba fa innahu minni wa yana tare da ni illa man i'tarafa ghurfatan bi yadi sai dai wanda ya kamfata kamfata ɗaya da hannunsa ya sha ba sha na tatil ba fa sharibu minhu sai suka sha suka yi tatil da wannan ruwan illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikin su ya zo a hadithin albarawu ibn azib cewa adadin waɗanda ba su yi ba adadin waɗanda ba su sha ba daidai da adadin ahalu badr ne dari uku da goma da yan kai kamar da ya zo a cikin bukhari su ne qalilan din dari uku da yan kai su ne kaɗai wanda suke tare da talut falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'a yayin da ya ketare wannan ƙorama da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi ƙalu sai suka ce lafa asalin yau ma bi ta wajen junudi babu ƙarfi a gare mu a wannan rana ga jaluta da rundunoninsa jalu kamar yadda ya zo a cikin Allah ya ambaci sunansa a nan domin ishara ga wani daga cikin wato bijiman jarumai da ke cikin daular falastinawa a lokacin wanda ake ce masa jaliyat goliath da turanci wanda karfa ne mai tsawo wanda yake shi dama in aka zo wajen yaƙi kafin a ce za a yaƙi sai ce a zo a fito na fito duk wanda ya fito na fito da shi sai ya kashe shi saboda haka daga zara an yi wannan sai ya rusa ma'anawiyar bani isra'il sai su ruguje sai su rushe sai su koma sai a fito ana sara ana ɗaukar su bayi to yayin da suka gansu. sai suka ce la takata lal yawma bi ta waje junud ba su iko a gare mu ga jalut da kuma rundunoninsa sa ga yawa suna da shi su kuma ga sun zama to kadan qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗannan waɗanda suka san a anan bi ma'ana al waɗanda suke sane suke sane da cewa su masu saduwa da ubangijinsu ne suka ce kan min fi'atin qalila da yawa runduna wadda take kaɗan ghalabat fi'atan kathira ta yi akan a kan jama'a wadda take mai yawa da idinin amma da izinin allah wallahu ma asadirin allah na tare da waɗanda suke masu haƙuri masu dagewa ba sa juyawa wato yayin da suka zo fuskantar abokan gaba na ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فعظموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ولما برزوا لجالوت وجنودي يا عند سك بينا جالوت درجنوننسا qalu sai musulmi suka ce rabbana afriq na sabra ya ubangijinmu ka kwararo mana hakuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da mu wansurna ala alqaumil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai to wannan ita ce al'adar mabiya annabawa da mabiyansu yayin da suka zo za su haɗu a lokacin nan suke wato zabura suke kaskantar da kai ga Allah suna addu'a domin sun san taimakon da nasarar da taimakon Allah ne ba da su ba ba da su ba ba da yawansu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi yakin badar ya kwana yana addu'a yana kuka yana addu'a har sai na abubakar na tausaya masa yana cewa magiyar da kai wa ka ta isa haka Allah zai amsa maka kamar yadda aka ruwaito ma da yawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce in ya haɗu da abokan gaba yana addu'a Allahumma mujri as-sahab wa munzil al-kitab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa wansurna alaihim kuma ya ce addu'a da ake yi a wannan fagen yayin da aka bayyana ga abokan gaba ta da cin addu'a wanda take mustajaba to da suka haɗu suka yi wannan addu'a Allah ya ce fa hazamuhum bi idnillah alfa'u litta'fi wato suna kamar kai ka ce suna yin wannan addu'a sai suka rubuta su da izinin Allah wa qatala dawud jalut annabi dawud ya kashe jalut annabi dawud kamar da kissar ta zo cewa ya zo saurayi ne amma Allah ya ba shi nutsuwa yana kiwon awaki ga mahaifinsa samuel ya hada shi da talut lokacin da aka zo wannan yaki sai ya bayyana allah ya nufin ya bayyana matsayinsa yayin da shi jaluta ya fito yana cewa yana ina ne yana kiran a zo a fito na fito da shi annabi dawud sai ya fito yana jifa da um, abin nan Eh, eh, yana jifa da shi sai ya ɗauke shi ya jefi tsanuta da shi ya same shi a goshinsa sai ya faɗi rikin rigijin haka ƙato da shi dogo da shi ya faɗi yana zuwa yana faɗuwa haka a sumace annabi dawo da ya gaggawa ya kansa ya zare takobinsa ya filla kansa ya zo da kansa a hannu zuwa zuwa wannan ya sa jama'ar jalut suka dare suka gudu aka yi nasara a kansu to ne shamun shi jalut a talut ya aura masa yarsa kuma bayan mutuwarsa ya zama tushi dawo da shi ne sarki shi ne allah ta'ala ya ce a nan wa ta hulwa allah ya bashi mulki ya zama tushe ne sarki wal hikma ya bashi hikima shine annabci wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi daga abin da yaso Allah ya sanar da shi zabura ya haddace ta kuma ya hore ta a gare shi zai sa a daura masa dabbarsa a daura masa sirri kafin a gama daura masa sirri ya sauke ta kuma ya bashi daɗin murya wajen karatunta wanda kuma ya hore masa tsuntsaye in yana karatu yana tasbihi za su zo su masu rinka tare da shi nasa walaula dafullahi nas ba'dahum bi ba'd Allah ya ce da ba dan kariyar da Allah yake ma mutane ba sashin su da sashi wato ya kare waɗansu mutane saboda waɗansu na fasadatil ard da kasa ta da duniyar gaba ɗaya ta ɓaci ta tarwatsu walakin Allah zu fadl ala amma Allah ne yawan falala ne ga talikai kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi jihadi sai ya zo ya nemi fuqara'ul rauna na. da du'afa na al'umma da ce su je su yi addu'a yana cewa wa hal tusaruna wa ah, wa hal tusaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum bi du'aihim wa wa ikhlasihim yace ba a ba ku nasara sai saboda raunana daga cikin ku da addu'ar su da kuma ikhlasin su domin rauna wato wannan shine dafullahi nasa ba'dhum li ba saboda waɗansu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da nasara ga ya ije sharru waɗansu wato domin alfarmar da yake ma waɗansu daga cikin bayansa haka sunnar allah maɗaukakin sarki take da zai kyale mutane su ta yin abin da suka so hannun kudura baya shiga to da sai duniya gaba ke da su amma sai ya kyale idan jabberawa jabberancinsu ya yi jabberanci sai allah ya sallaɗo musu waɗansu jabberawan kamar su ko kuma allah ya sallaɗo musu bayansa raunana ya ƙarfafa su a kansu ya ruguza waɗancan jabbirawan sannan ya tabbatar da adalcinsa ya ya tabbata da Allah madaukakin sarki walakin Allah hu fadlun alal alamin Allah ne tarin falala ne ga talikai tilka ayatullahi natluha alayka alayka bil haqq waɗancan da abu waɗannan kisoshi da muka ambata maka ya rasulullah ayatullahi ayoyin Allah ne natluha alayka bil da muke karanta maka su da gaskiya da ilimi ba tatsuniya ba ce ba wanda ya gaya maka ba sihiri ba ne da wahayi ne da ya zo maka daga Allah jibril ya sauko maka da shi wa innaka laminal mursalin kuma kai lalle wallahi kana cikin mansali babu babu wanda zai kawo wannan abubuwa kamar yadda Allah maka kuke sarki ya ya ambata su a nan subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta